gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za iya kuma jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Da ni Amina Buhari auna. Duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda yau ma biyar ga watan Fabrairun shekarar 2019 za mu yi magana ne akan zaɓin layin karatun ɗalibai na jami'a. Babu laifi su shirya da yaransu ko su shirya da wanda ke karkashinsu ga cewa ga kaza da kaza amma ana yin wannan ne bisa la'akari da irin inda yaron ya karkata inda shi kansa kwarewarsa take a kai don ba kowane abu ne za ka so yaro ya yi ya zama cewa yana da kwarewa kan wannan abin. wannan zauren namu kullum mukan yi maganan matsalolin da 'yan ƙasa kan fuskanta a kan ilimi da kuma yadda za a yi gyara. Da malaman da ɗaliban da iyaye da al'umma ma duk na da irin gudunmuwar da ya kamata su bada wajen inganta harkokin ilimi. Shi yasa wakilinmu ya tattauna mana da masana akan abubuwan da ke tattare da zaɓi da iyaye kan yi wa yara na layin karatu a jami'a. yanzu bari mu je ga amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce kuna ganin iyaye ne ya kamata su zaɓa wa yaransu abinda za su karanta a jami'a ko a bar su su zaɓi abinda da suke so ga kuma yadda kuka ansa mana. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Muhammad Lawan Anas inda ya ce malamansu na secondary school ya kamata su zaba masu saboda sun kowa sanin yadda capacity na birnin ɗinsu yake. Sai Mu'allib Mande Bagarya inda yake cewa a bar su su zaba da kansu don su fi jajircewa don su ga idan suna da ra'ayi kan abun. Sako na gaba kuma ya fito daga wurin Nura Isa Dutsen Dorawa inda ya ce a bar su su zaba da kansu. To shi kuma Sani Muhammad daga Karmo Abuja cewa ya salam yau da gobe sai Allah gaskiya iyaye ya kamata su zabar masu da russansu. To sai kuma amsa daga wurin Uba Ahmed Balarabe inda ya ce su bi ra'ayin 'ya'yansu domin za su fi mai da hankali to ina ga yana nufin iyayen su bi ra'ayin 'ya'yansu kenan ko sai muhammad salisu inda yake cewa a bar yara su zaɓi abin da suke so saboda ba iyayen ba ne za su karanta masu to saƙo na gaba kuma ya zo daga wurin mansur babawuro na fada inda ya ce salam yau da gobe bai kamata iyaye su zaɓa wa yaransu darussan da za su karanta a makaranta ba ni a ganina a bar yaran su zaɓa da kansu zai fi domin za su zaɓa darasin da suka fi ƙwarewa a kai ku tashi lafiya. To sai Abba B. Muhammad inda yake cewa a ba kowane yaro damar abin da ya fi sha'awa ya karanta domin zai fi mai da hankali akan abin da yake so. Saboda rashin ba da damar zai iya kawo cikas ko tawaye a bangaren karatunsa. To saƙo na gaba kuma ya fito daga wurin Musa Musa Tamsu. Inda ya ce, zaɓin iyaye ya fi kyau a kan 'ya'yansu. To shi kuma Yazid Dahiru Mani cewa ya a bar yaro ya zaɓi abin da yake so shine kawai mafita. To sai kuma amsa daga wurin Haruna Salisu ɗan Fulani jihar Kwara inda ya ce, Salam yau da gobe, a ganina ya kamata a bar yara su karanta abin da ya fi burge su ba sai iyaye sun zaɓa ma yaransu ba. sai ismail wai shu'aib inda cewa a'a ni fahimta na kamata ya yaro ya zaba da kanshi saboda shi ya san abin da ya fi sha'awa a karatu to amsa na gaba kuma ya fito daga wurin yusuf habila inda ya ce su yaran ya kamata su zaba sai iyaye su goyi bayan su da shawarwari mai kyau. To sai Musa Sale ce cewa ai san bai kamata a ce iyaye ne za su zabar wa mutum kalar karatun da zai yi ba. musamman ma a jami'a domin tun daga matakin sakandare kowa akwai abin da yake da burin karantawa idan ya je jami'a. Amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Musa Maina Kandilwa Bukar tare da Jambuto Malam Gwani Kandilwa Bukar daga ƙasar Libya inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe. Gaskiya yana da kyau iyaye su zaɓa wa 'ya'yansu. To an san mata ƙarshe a yau ya fito ne daga Rulwano Ibrahim London Woba inda yake cewa gaskiya iyaye suna iya zaɓa wa 'ya'yansu abin da za su karanta idan ya kasance za su iya karantawa abin da suke so ɗin. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin da Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji akan tsarin ilimi. To da farko ko Farfesa zai gabatar da kansa. Na'am, ya sha Allah ta'ala sunana Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji daga Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Mina a bangaren koyar da ilimin kimiyya da sana'a. Insha Allah. to uh, professor a uh, gaskiya akwai matsalan tsarin ilimi a ƙasa sannan akwai laifi a gurin iyaye akwai laifi a gurin ɗalibai akwai laifi ta hukuma kowanne daga cikin waɗannan idan muka zauna muka bi za ka ga yana da nashi matsalolin to amma babbar matsala shine na hukuma wadda su ne suke da nauyin tsara harkar yadda ilimi a ƙasa zai tafi idan ka kwatanta tsarinmu a nan da wayansu ƙasashe da suka ci gaba za ka ji cewar akwai bambanci to babban al'amari shine ya kyauta a ce a tsarin iliminmu na najeriya wadda in mun kwatanta shi da wa'yansu muna daga cikin kyakkyawan tsari da muke da shi sai dai ba a iya aiwatarwa to wannan rashin aiwatarwa shi ke shafan yawancin abubuwa da muke da shi yanzu dauki misali kasafin kuɗi da ake a ƙungiyar ƙasashen eh, unesco sun tsara abin da ya kyauta ya zama kaso daga na ilimi daga cikin kasan kasafin kuɗi na ƙasa ai ga ba ma iya aiwatar da wannan sannan na biyu idan ka dubi makarantun mutum daga a matakin farko na firamare har zuwa jami'o'inmu za a ga wayansu shiri aka yi a kan idan aka samu matsaloli dangane da ɗalibai ina ne mataki wadda za a ɗauka babu shi so a ƙarshe sai ka ga an samu faduwa kuma bayan da za a gyara abin yaran sun zama matsala ga ƙasa ga uh, abin nan uh, community da shauransu haka to wayannan su ne matsaloli da muke faruwa sannan su kuma iyaye ba wanda ya damu da yaron sama yanzu in ya fita da safe sai dai da yamma in ya dawo ina yaron ya je makarantar ya je ba makarantar ya je ba ba wanda ya damu iyaye ma sukan taimaka wani lokaci a gurin shi yana son ɗansa ga abin da zai amma ya manci ɗansa ba dole ba ne ya iya wannan amma ya matsa idan yaron kuma ya faɗi shi kenan ba inda za a je sai a dinga neman ta ina ne za a sayi jaraba ko za a yi wani ababa da cin hanci a samu shi ma matsala ne a ƙasa sannan su kuma yaran yanzu ba karatun suke so ba kullum suna gindin talabijin da kwamfuta da handset suna duba abubuwan da suke faruwa a rayuwa shi yaro yanzu ba karatun yake so ba sai da ya ci jaraba idan ya faɗi sai ya ce maka malami ya ka da shi ba zai ce maka shi ya faɗi ba to sannan su kuma al'umma su ma ba gudunmawa da suke barawa yaro na unguwa yana yawo ba wanda idamu a zauna a dubo wani yaran da muke da su matasa me yasa suke yawo ba wani abin da suke yi a kowa ya sake hannu ya daure sai dai a ƙarshen an samu wani abin da bai dace ba a haɗu ana cewa to ya za a yi ya za a yi lokacin abin ya lalace to wayannan matsaloli ne a ƙasa a iyaye a kawunanmu gaba ɗaya wanda idan dai ba ɗaukan mataki aka yi ba nan gaba ba san inda za mu kare ba sai dai allah ya kiyaye To idan muka dawo jami'o'i inda nan kake za ga cewa yanzu sai ka ga a shekarar farko ko rabin shekara ma sabbin ɗalibai ɗaruruwa ake kora ko sallama daga makarantun nan bisa gazawar cin jarabawa me ya haifar da hakan kuma wannan ita ce mafita? to lallai gaskiya ka yi babban al'amari ka kawo babban al'amari kowa ya san muna da matsaloli a ƙasar nan na rashin wuta muna da matsaloli a makarantun nan na rashin computers eh, eh, mai kwakwalwa sannan muna da matsaloli na malamai kansu horarrun malamai wanda suka iya koyarwa kawai ɗauka aiki ana tura don mutum ba shi da sana'a sai ya ga sana'ar koyarwa shine sana'ar da zai yi kafin ya samu wata sana'a to saboda haka a ƙarshe yaran nan an dai daddafa an ci jaraba an fito an shiga jami'a tashin farko sai jami'a ta ce maka akwai wani abu yanzu da aka kawo na canji hukumar kula da jami'o'i wadda ake kira nuc da muna da wani abin da muke dora sikeli na yara akan ɗaya da ɗigo da ɗigo wannan 1.0 kenan wanda ake kiran shi cgpe sai yaro ya kasa 1 sannan za a iya sallamarsa to yanzu sai aka mai da shi 1.5 da aka mai da shi 1.5 din nan shine dama a wan din ma ya aka kare ballo ka zo ka ce kana son ka inganta matsayin yaron ka mai da shi 1.5 to wannan 1.5 din ya zama matsala me yasa zai zama matsala domin jami'o'in ba su da kayayyakin koyarwa da ƙwararrun malamai da za su iya cimma wannan buri to ka zo yaro a sakandare bai iya kwamfuta ba tashinsa na farko ya zo jami'a kafin ya fahimci menene rayuwa ta jami'a ka sa shi akan jaraba da kwamfuta a cikin jaraba da kwamfuta kafin a ankara ka ce masa jaraba da zai na minti arba'in ne wadda idan zai zauna ya rubuta kila zai rubuta abin da zaka fahimta yanzu ka ce ka dora shi akan jarabawar mai kwakwalwa shi bai ma sai da ake amfani da ita ba sannan ya zo ya fara sannan in ya fara wanda zai duba jarabawan ya ce a to shi kenan an yi minti 45 ya faɗi na farko kenan na biyu gurin da ake koyar da ɗaliban nan za ka tadda ɗakin karatu ma'ana eh, lecture hall yaran nan sun kai su dubu a cikin dubu din nan malami shi kadai wani na ƙarshe har a yi laccan a gama bai ma san abin da ake magana ba sannan a ƙarshe sai ka ce kuma za ka zo ka jaraba shi akan abin da ka yi magana matsala ce domin jami'o'in ba su da isassun kaya ɗaliban sun yi yawa sun fi ƙarfin kayan malaman ba ƙwararrun malamai to yaran matasa na malaman da muke da su buri ya musu ya mutum ya zo an ba shi aikin sana'a yana bige-bige a wani guri kuma yana zuwa koyarwa ba shi da lokacin da zai ba ɗalibi ya sanar da shi abin da ya kyautu ya sani to ya ne a ƙarshe malami ɗaya yana da yara ɗari biyar zai musu test zai ba su samin zai jaraba ina yake da wannan lokacin da zai zo ya duba wannan ya ce yaro ya ce shi ma matsala ne saboda haka a ƙarshe matsalar da ake samu idan yaro ya faɗi ba zai tafi gida ba don yana jin tsoron ga iyayensa cewa an salame shi a makaranta to idan ya zauna a makaranta sai ya shiga ƙungiyan asiri na ɗalibai to a ƙarshe sai ya zama matsala ma makaranta ya zama ma matsala a wannan community sannan ya zama matsala a ƙasa domin a nan ne zai shiga 'yan ƙungiyar asiri suke da bindiga su shiga amrobiri fashi da makami da dukkan wayansu abubuwa sai su zama matsala ƙasa matsala to wannan kaga babba ƙaramin matsala bane to mu kuma system ɗin tsarin ilimin bai nuna cewa idan yaro yana jami'a idan ya faɗi a wannan ɓangare maimakon ka kore shi to duba wani ɓangaren da ya fi masa sauƙi sai ka canza shi a'a sai ka ce kawai ya fada kore shi to in an kore shi sai kuma ya zama matsala to kaga tsarin makarantun ma da shugabannin makarantun su ma matsaloli ne wadda idan ba an tashi an canja eh, manufa ta tsirin wannan tsari ba maimakon a yi gaba sai dai a yi mai haƙin rijiya ana ci gaba ana ƙara samun zurfin matsala to saboda haka wannan matsala ne yara takin farko su zo ka jarabta su su faɗi ka ce ka sallame su maimakon ka canza musu wani fanni da za su iya sannan iyaye kuma su turje cewa lallai su suna son 'ya'yansu su yi wannan sannan yaran su ma ba su da lokacin zama su yi karatu su duba abin da aka gaya musu su yi to a ƙarshe duk wayannan suka haɗu sai su zama matsala kuma matsalan ƙasa take zama ma saboda a ƙarshe idan kori yara tun da ba gida suke tafiya ba wani abu suke yi daban iyaye kuma ba su san abin da suke ba saboda haka ba karamin matsala ba ne. to malam ina gurbin batun ah, halshe yake a wannan batu na koyarwa saboda wasu na masana na ganin cewa cewa matsalar harshe na ɗaya daga cikin abin da ke taimaka wajen rashin ma fahimtar me ake koyawa ɗalibi ko kuma shi kanshi malamin ma gaskiya ne duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya idan ka dube su da harshen su na haihuwa suke yin abubuwa da suka yi na farko ka ɗauki china ka je ka ga yadda suke karatunsu ka dubi kayayyakin da suke kawo mana duk abin da suka rubuta da harshen suke rubuta don su kare mutuncin harshensu ka ɗauki india duk karatunsu da harshensu suke a indiyanci ka ɗauki japan duk karatunsu da harshensu na japan suke yi kai ɗauki shi turan amerika da ingila da ko'ina ai da turanci yake to kai na aro ne kake so ka yi amfani da shi wai ka inganta naka ta ina za ka ci nasara saboda haka shi kansa matsala ta harshe matsala ne to yaro bai ma gama fahimtar nashi harshen ba sannan kuma ya zo ya fahimci na aro sannan ka zo ka koya mishi karatu akan na aro sannan ka jaraba shi akan na aro sannan kuma kana tunanin ya yi wani abu na kirki akan na aro anya ko za a ci nasara a haka to kaga ba ba karamin matsala ba ne saboda haka idan da a ce ɗaya daga cikin yarukan nan guda uku na iba ne ko hausa ko yarbanci muka ɗauka muke so mu yi amfani da shi ka ga mamaki ka je ka jarabi yaro ka ga a kan hausa ka koya mishi karatun hausa ka tambaye shi jaraba a kan hausa ka ga in ba zai gaya maka ɗari bisa ɗari abin da ka koya mishi ba to wani za ka gama turancin na kama ka gama bai ma fahimci abin da kake ba sannan kuma ka zo ka ce za ka tambaye shi sannan matsayin da ake tambaya harshen malami a matsayin tambaya da fahimtar ɗalibi a matsayin tambaya akwai bambanci to saboda haka yanzu malami yana nan dakta ne zai ga kwarewarsa a turanci yake tunanin ɗalibi ya amsa mishi tambayar da ya kan irin wannan kwarewa ya za a yi dole sai ka sassauto daidai ƙasa-ƙasa na fahimtarsa na turancin Yaren sannan ka tambaye shi in ka bi shi a hankali sai ga ya fahimta saboda haka a kullum mu muna cewa idan babu ingantaccen koyarwa babu ingantaccen eh, koyo kuwa to kuma dole ne tunda harshen nan ba namu bane sai mun yi a hankali shi ma yana daga cikin babban kalubale da muke fuskanta a wannan ƙasa akan bangaren ilimi kuma dai ba yadda za mu yi ba mu sani ba sai dai in za a yi gyara to lallai shi ma matsala ne akan harshe wajen koyon karatu Madalla yanzu bari mu ji ta bakin Malam Abdullahi Halilu wakilin masarautar zazzau. To ya suna Malam? Sunana Malam Abdullahi Halilu wakilin masarautar zazzau Suleja. To gashi ana kukan cewa sau da iyaye na matsawa yara su zaɓi karatu ko aikin da za su yi idan sun kammala jami'a ko kuma za su shiga jami'a. me ke haifar da haka na san kana da yara da suka kammala jami'a kai ka zaɓa musu irin karatun da za su yi ko kuwa To ainihin halin da ake ciki yanzu al'amari na ilimi ya shiga wani irin hali wanda yake ba iyaye ba za su zauna su jira yaro ya zaɓi abin da yake so ba. Amma abin da ya fi mahimmanci shine a tabbatar shin abin nan da yake so yana da ra'ayinsa to muddin yana da ra'ayinsa to za ka ga ya fi samun natsuwa ya zauna ya yi karatu a makaranta to eh, kana ganin akwai wani tsari gazawa ta bangaren gwamnati ta irin wannan zaɓawa yaro a eh, alƙibla na karatu ko aiki eh to kamar da dai mu muka tashi a lokacinmu a makaranta ya kamata akwai eh, malamai wanda yake aikinsu kenan bangaren abin da ake tura ke cewa guidance and counseling mm wato a ba yaro shawara na abin da zai zaba to amma kamar abin da ke faruwa a wasu kasashe akan ba yaro lokaci ce shi ga abin da ya fi so in kuma aka bar shi ya bi wannan bangaren za ka ga an samu ci gaba kuma za a fi samun natsuwa su ma iyaye hankalinsu zai kwanta saboda yaron zai fi ba da muhimmanci wurin abin da ya je ya koya a makaranta to eh, wani shawara gare ka matsayinka da uba ga sauran iyaye wajen zaɓowa 'ya'yansu karatun da za su yi eh to saboda yanzu zamani ya riga ya canza shi wannan na'ura da ake ce ma kwamfuta yawancin ayyuka ya riga ya ɗauka saboda haka yana da kyau iyaye su ba yaran su shawara wanda yake ko da sun gama makarantar ba za su zauna suna jiran aikin gwamnati ba su samu su koyi wani sana'a wanda yake suna iya su zamanto masu dogaro da kai saboda abin da zamani ya kawo za ga yawanci yanzu sai ka ga aikin da da mutum goma ke yi sai ga mutum ɗaya zai yi shi saboda amfani da wannan na'ura na kwamfuta da ake magana kaga in yaro aka ba shi eh, shawarwari wanda ya kamata ko da ya gama bai samu aikin gwamnati ba zai zauna shi da kanshi tunanin abin da zan yi na rayuwarsa.

sardauna arewa mai malarfa ya zama gawa murtala ramatu na arewa umaru musa yar addu'a wanda sun kai ba a sasa su suke da abin furtawa ko ba yancin zancewa arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo To yanzu bari mu ƙara koma wajen baban gidan Jibrin domin jin hirarsa da Dr. Bashir Ahmad Yankuzu. Allah sa na faɗi wannan sunan daidai <laughs> Amina Yankuzu ne ko? <laughs> Tuko malam zai gabata da kansa na'am bismillahir rahmanir rahim sunana ah, dr bashir ahmad Yankuzu. Mhm. da limamin fut mina na'am to ah, malam ana so a ji ra'ayin malamai da kuma iyaye game da batun samarwa a yara ko zaɓa masu karatun da za su idan sun shiga jami'a wasu na ganin cewa akasari iyaye ne kan ce yaro ya zama likita ko ya zama injiniya ko ya zama direban jirgin sama ba wai yaran ne ke zaɓa wa kansu ba al'amarin da kuma ake ganin yana taimakawa wajen na kaso ga ilimin yaran nan a matsayin ka na ƙwararri fannin ilimi ya ke ganin wannan to alhamdulillah na farko dai in aka ce ilimi ilimi to babu ilimin da yake abin zubarwa abin watsarwa ilimi kowane iri ne in dai mutum ya kware a kansa to akwai gudunmuwan da zai bayar kuma akwai yanda zai yi amfanar da al'umma kowane irin ilimi saboda haka likitanci ne ko kuma harkan injiniya ne ko harkan ilimin tarihi ne kowane irin ilimi yana da muhimmanci amma a matsayin iyaye da kuma waɗanda suke a gaba la'alla sun hangi abubuwa da dama dangane da bukatun al'umma dangane da abubuwan da ake nema a cikin al'umma babu laifi su shiryar da yaransu ko su shiryar da wanda ke karkashin su da cewa ga kaza da kaza amma ana yin wannan ne bisa la'akari da irin inda yaron ya karkata inda shi kansa kwarewarsa take a kai dan ba kowane abu ne zaka so yaro yayi ya zama cewa yana da kwarewa kan wannan abin to idan kuma baya da kwarewa kan abu aka nace sai zaɓe ya yi to sai a bata masa lokacinsa kuma sa ba za a samu abin da ake fata ba amfani da yasa ake da guidance and counseling kenan guidance and counseling ba komai ake ba a nan shine kokarin ɗora yaro akan hanya iyaye lalle suna da nauyi da haƙƙin su ɗora yaron su akan hanya bisa kaza da kaza da kaza ga kaza amma tilasta shi cewa yayi abu kaza to wannan bai dace da abin da zai taimaka ma yaran ba shi kansa lokacin wasu za su shiga jami'a din ko dai su kasa kammala jami'ar ko kuma su fito da eh, sakamako. sakamakon da dama ba shi ake fata ba ko kuma karshe ma su fito su kasa amfanar da al'umma domin ba su da ra'ayinsa a cikin harkan karatu akwai ra'ayi mutumin da yake da ra'ayi da sha'awan abu to yana da kyau a karfafa shi saboda haka abinda iyaye kamata su dinga shi ne karfafa yara bisa abin da suke da sha'awa da kuma nuna masu wato ainihin hanyoyi daban-daban da za su iya amfana da abin da suke sha'awa za ka ga wani yaro tun yana karami zai taso da hazakar haɗe-haɗe kamar za ka ga alaman injiniya zai iya zama saboda yanayin wasanninsa za ka ga wani zai tashi da kata to aka karanci yaro a haka to sai a ɗora shi a turban abin da ya dace da ra'ayinsa da abin da yake so saboda haka lallai dai yana da muhimmanci kwarai a kula da sha'awar yara abinda ake ce masa interest idan ɗalibi bai da sha'awar abu to da wuyan gaske a samu amfani shi yasa kuma ko a kasashen mu zaka iya samu mutane sun karanta fannoni daban-daban amma ka rasa gudunmuwan da suka yi a wannan fannin nan ba nan bane sha'awar su eh, ba ka ganin abun mamaki zaka iya sa mutum ya karanta likitanci ya kware a likita din amma sai koma dan siyasa kaga kila can ne sha'awarsa to kaga inda tun asali ga wannan nan ne sha'awarsa ya zama cewa ya goge a karatun ta nan ya bi to sai fi amfanarwa saboda haka lallai akwai kula da abin da ake ce masa interest wato sha'awa da kuma kwarewa da kuma abin da mutum zai iya yi ability din sa kenan to na san kana hulɗa da yara ko ɗalibai da kuma iyayensu kama daga makarantar primary secondary har jami'a kuna fuskantar irin waɗannan matsaloli kuma idan kuna fuskantar wani mataki hukumomi ke ɗauka eh lalle ana fuskantar wannan matsalolin amma amfanin kamar yadda ce amfanin guidance and counseling kenan idan aka samu irin wannan yanayi kamar ba zan manta ba cikin dan inda mukan dan tarbiyyantar da yara haka da sauransu akwai cikin iyaye wani wanda ya zo yaron sa yana aji biyar primary sai ya tsananta cewa shi so yake ya wuce secondary mm. ya je ya yi kawai saboda da dama wasu ga su ga primary 5 ba su sai primary 6 cewa yana kware to aka zaunar da shi ba shi shawaran cewa lallai ga amfanin yaro kammala wannan primary six saboda a kosa abubuwa da zai samu sannan kuma shekaru kansu akwai suna da nasu tasiri din a wurin karatu to wannan yunkurin da aka yi alhamdulillah cikin iyayen zan iya tuna iyaye biyu waɗanda suka amince amma akwai waɗanda suka ki amincewa da haka kai a matsayin ka na mai ba da shawara ga abin nan akwai haƙƙi nauyi akan wanda yake harkan karantarwa ko wanda yake a cikin makarantu ya zama cewa ya zaunar da iyayen to kaman hukumomi na makarantu ana kukan ba sa gabatar da wannan darasi na guidance and counseling wanda shi ke haifar da wannan matsala Allah eh gaskiya ne abin da ya kamata shi ne kusan kowace makaranta ya zama tana da guidance and counselor kowace makaranta saboda ba kawai abin da ya shafi karatun yara ba hatta ɗabi'u da halaye akwai yaran da saboda rabuwa da iyayensu da gida da kuma yanayin al'ummar da suka taso in suka shigo makaranta sai su samu wasu abokai da ake ce musu peer groups daga samun wannan abokan sai ga sun zama wani abu ko kuma wani yaro yana da wani abin da ke damun shi ya dame shi ya dame shi ba da inda zai bayyana da abin sai a ga alamu suna fitowa a cikin ɗabi'u da halayensa sa in ba a sa ba sai zai zama wani abu saboda haka abin da ya fi dacewa shine kowace makaranta ya zama akwai guidance and counselor wanda aikin su kenan dama kula da wato ainihin ya za a kula da abubuwan da suka shafi matsalolin su yara din yadda za a dora su akan hanya so in son samu ne gaskiyar magana shine a hukuma a kokarin cewa kowace makaranta an buɗe bangaren nan na guidance and counseling kuma tunda ana karantar da wannan fanni musamman a bangaren ilimi duk wanda ya karanta abin da shafi education za a ga cewa ko wani abin da ya karanta na guidance and counseling shi yasa so kansu malamai suna da irin wannan wato ainihin kwarewa ta wannan fanni mm. to wani shawara gare ka ga ɗalibai musamman matasa mm. to lallai matasa dole ne su samu jajircewa su zama cewa ba su zama ragaye ba ba zama suna da sakaci ba domin al'ummar da za ta rayu to ana ganin alamun rayuwarta ne ta hanyar irin matasan da take da su na haka idan matasa tun a yanzu ba su jajirce ba wurin karatu ba su jajirce ba wurin bincike ba su jajirce ba wurin dogaro da kansu to suna ruguza su ne kuma ko ba dade ko ba jima su matasan nan su ne za su zama dattawa idan suka zo suka zama dattawa to za su ga al'ummar alalaci su za su yi takaici da kukan wato yanayin da suka to kafin su kai wannan lokacin na takaicin da kuka da bukatun zama suna da sadaukarwa musamman matashi ya zama dan bangan siyasa baya da aiki baya da sana'a sai dai ya amfani da shi ya je ya tursasa wasu a amfani da shi ya tayar da hankali a amfani da shi to wannan musibaci ce don haka kirana ga matasa lallai shine su waiwayo baya a riƙe wato a rungumi karatu da kuma tarbiyya kuma karatun nan alhamdulillah musamman na boko yanzu akwai hanyoyi da dama wanda ɗalibi zai karatun nan sannan ba zai shafi in ma yana neman wani al'amarin da ya shafi kasuwanci ko sana'a ko yanayin yadda kullum akwai hanyoyi da dama da ɗalibi zai iya karatu sannan kuma ya amfanar da kansa. To masu sauraro a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Patrick Daya. tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa. Daula Salim. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya. Yau gyara suka a gaban kwarai ba su bare